cikin labaran namu ne yau za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta bayyana sabon shirinta na ɗaukar jami'ai na musamman da za a ba su horo domin yaƙar 'yan ta'adda a faɗin Najeriya. Kamfanin Blue Sun Media ya ƙaddamar da tallan sabon shiri mai dogon zango lulu da Andulu zango na biyu. Kotun ɗaukaka ƙara a Abuja ta tanadi hukunci kan ƙarar da gwamnatin Kano ta shigar bisa ƙalubalantar rashin nasararta a kotun sauraron ƙararrakin zaɓe. Har ila yau za ku ji cewa adadin bashin da ake bin gwamnatin Najeriya ya ƙaru da naira tiriliyan 20.6 a cikin watanni biyar. Kanin labaran kenan kwa kalla sai ku biyo ni kuma domin kallon cikakkun su da ma wasu labaran da muke tafa da su. Jama'a masu kalamu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaran matashiya TV. A yau muna Litinin 22 ga watan Rabiu Sani shekara ta 1445 bayan jefiyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da garin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 6 ga watan Nuwamba shekara ta 2023 miladiya sunana Aminatar Muhammad ga cikakkun labaran. Gwamnatin tarayya ta bayyana shirinta na kirkiro wasu dakaru na musamman da za a ba nauyin yakar masu satar ma'adanai. Ministan cigaban ma'adanai na ƙasa Dele Alaƙi ya shaida wannan da aka yi wata hira da shi a gidan talabijin na NTA a ƙarshen makon jiya. Mrs. Dele Alaki ya ce za a kafa waɗannan jami'an tsaro ne domin gwamnatin tarayya ta samu ƙarin kuɗin shiga sosai a ɓangaren ma'adanai. a yayin da yake amsa tambayoyi a game da kalubalen da suke fuskanta a bangaren alaƙe ya nuna daga cikin akwai matsalar tsaro rahoton ya ce saboda a magance rashin tsaron ne za a haɗa kai da sauran jami'an tsaron ƙasar kuma a ƙirƙiro wasu dakaru na musamman ya ce idan an samar da rundunar aikin ba zai tsaya a fannin ma'adanai kurum ba za su riƙa amfani wajen magance tsaro har a cikin teku. sannan kuma ma'aikatar cigaban ma'adanai za ta kula da jami'an idan an kafa su duk saboda ganin an rage damuwa da arzikin fetur a nan kuma kotun ɗaukar ƙara ta yanke hukunci kan shari'ar da ke a mazaɓar tarayya ta kura madobi garin malam a jihar kano kotun wacce ta yanke hukuncin a yau litinin 6 ga watan nuwamba ta tabbatar da nasarar yusuf datti na jam'iyyar nnpp a matsayin zababben dan majalisar hadimin gwamnan jihar kano abba kabir yusuf a bangaren yada labarai ta zamani hassan sani tukurshi ya bayyana haka a shafin twitter waɗannan zuwa ne gabanin da ake shirin fara sauraron shari'ar zaben gwamnan jihar kano tsakanin abba yusuf da nasiru gawuna a baya kotun zaɓe ta rusa nasarar gwamna abba kabir yusuf na nnpp tare da tabbatar da nasiru gawuna na apc a matsayin wanda ya lashe zaben kotun ta yi watsi da korafe-korafen ɗan takarar jam'iyyar apc musa ilyas kwankwaso da rashin hujjoji alkalin kotun mai shari'a tunde a wotaye ya tabbatar da cewa kotun zaben yayin hukuncin ta ta yi kuskure ta ce kotun ba ta da hurumin yin yin hukunci kan kasancewar shi mamba a jam'iyyar musamman kan hukuncinsu na murabus a jam'iyyar Kamfanin Blue Sound Multimedia ya kaddamar da tallan sabon shirin Lulu da Andalu zango na biyu a ranar Lahadi. Shugaban kamfanin TY Shaba ya ce sabon shirin ya samu aiki daga ƙwararru daga masu shirya fina-finai na kudanci da arewacin ƙasar. Menene abin da yake tabbatar da fim ya isa shine kyakkyawan labari, sauti da kuma hoto. To za ka ga fina mu suna tafe da waɗannan abubuwan. Kuma alhamdulillahi ah, na ji daɗi kwarai da lulu da andalu da muka yi kaso na farko season 1 kenan wato duba da irin yadda aka ɗauko ma'aikata daga wasu daga kudancin ƙasar nan aka zuba kuɗi masu nauyi a ciki ya yi ba da gudunmuwa wurin sauya akalar samar da fina-finai masu inganci ya kara da cewa a wannan lokacin sun ɗauki salo na da domin kawo ci gaba a masana'antar da yadda za su dinga gogayya da zamani sabon shirin lulu da andalu na kunshe da siddabaru a cikinsa jarumai da dama ne suka taka rawa a cikinsa mai bayar da umarni a cikin shirin dan hausa ya ce aikin shirin na daban ne domin abu irinsa a masana'antar baki daya. ya yi nutso ne kamar yadda kuka gani cikin rayuwar wato wannan shahararren sarkin wanda aka yi a kasar mali shekaru 600 da suka gabata wato mansa musa wanda tarihi ya rawaito cewa ba a taɓa samun wani bil'adama da Allah ya bawa dukiya irin tasa ba muka yi nutsu wato muka cakuɗa labarinsa da yake da gaske sannan kuma muka ɗauko wani abu wanda na ƙirƙira ne muka haɗa domin samar da wani abu ingantacce wanda zai zama sabu ga 'yan kallo na duniya domin su yaba kuma ya zama na cewa abun burgewa ne haka kuma za ci gaba da ƙoƙari wajen gamsar da masu kallo musamman masoya shirin masu kallon mu kada kuma takuna kallon labaran ne daga nan ɗakin yaɗa labarai na matashiya tv za ku iya bibiyar mu a shafukan mu domin kallon shirye-shiryen mu facebook matashiya tv youtube matashiya tv instagram matashiya tv ko kuma a twitter at yan matashiya ko ku kira mu kai tsaye don bayyana mana ra'ayin ko abin da yake faruwa a yankunan ku akan lambar wayar mu sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ta mu karɓi saƙon talla. To madalla mu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora. Kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a Abuja ta tanadi hukunci kan ƙarar da gwamnan jihar Kano Abba Yusuf ya shigar yana ƙalubalantar tsige shi da kotun sauraron ƙararrakin zaben gwamnan Kano ta yi. A ranar 20 ga watan Satumba ne kotun sauraron ƙararrakin zaben ta soke zaben gwamna Yusuf inda ta bayyana cewa ƙuri'unsa guda miliyan 1,660 wato ƙuriƙinsa guda 165,663 ba su da inganci kotun ta ce hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec ba ta sanya hannu ko tambari a kan ƙuri'un ba sakamakon haka ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar apc nasiru yusuf gawuna a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan rashin gamsuwa da hukuncin gwamna abba ya ɗaukaka ƙara a kotun ɗaukaka ƙara inda ya buƙaci kotun ta yi watsi da hukuncin kotun zaben jaridar daily trust ta raito cewa kotun ɗaukar ƙarar ta tanadi hukuncinta ne a yau litinin 6 ga watan nuwamba shekarar 2023 a nan kuma akalla malaman shinkafa su tara daga yankin zabarmari ne suka rasa rayukansu a wani hari da boko haram ta kai wasu garuruwan borno kamar yadda rahotanni suka bayyana a cewar zagazola makama wato mujallar da ke rawaito ayyukan ta'addanci a yankin tafkin chadi lamarin ya afku ne a ranar lahadi yayin da manoman ke girbin amfanin gonarsu mari wani garin manoma ne da ke kilomita 25 daga cikin garin maiduguri babban birnin jihar borno garin da ya shahara a noman shinkafa mujallar ta wallafa cewa 'yan ta'addan sun mamaye garin a kan mashin masu yawa inda suka raba kawunansu gida uku kafin daga bisani suka farwa manoman wata majiya ta shaidawa makama cewa a yayin harin 'yan ta'addan sun ajiye bindigoginsu tare da yin amfani da adduna da wukake wajen yi wa manoman kisan gyalla majiyar ta ce akalla gawarwakin manoman tara ne aka gano a ranar lahadi yayin da da dama suka yi batan dabo har yanzu ba a gansu ba labaran da za mu karkare da shi kuwa za ku ji cewa sakamakon karya darajar naira adadin bashin da ake bin gwamnatin najeriya ya karu da naira tiliriyan 20.6 a cikin watanni biyar kacal wani rahoto da aka samu daga jaridar daily trust ya nuna shirin da gwamnatin mai ci take yi na aro wasu kuɗi zai iya jawo bashin ya kai naira tiriliyan 89.2 idan shugaba bola ahmed tinubu ya yi nasarar cin sabon bashin zai zama zuwa disamba ana bin duk mutumin najeriya bashin da ya kai naira dubu tara a watan yunin bana bayan bola tinubu ya karbi mulki daga hannun muhammadu buhari bashin da ake bin kasar naira dala 113.2 wato dala biliyan 113.4 wanda kimanin kudin najeriya ya kai dala tiriliyan 87.4 bankin cbn yana lissafin dala daya akan naira 770.38 hakan zai nuna nauyin bashin a kudin najeriya bayan an karya dala naira daga 460 akan dala bayanan da aka samu daga ofishin kula da bashin na dmo ya nuna bashin da ke wuyan kasar a shekarar 2005 wanda aka yafe naira dala biliyan 18 ne ministan kula da tattalin arziki da kudi wale edun ya faɗa wajen taron imf cewa gwamnatin za ta karɓo aron dala biliyan 1.5 daga Bankin Duniya, bayan haka akwai bashin dala biliyan 7.8 da euro miliyan 100 da sabon shugaban kasar ya nema, kuma majalisar dattawa ta amince da bukatar da aka gabatar, da an ci gaba da canza dala akan naira 460. Jaridar ta ce bashin da ake bin Najeriya ba zai wuce naira tiriliyan 57.6 ba karya naira ya jawo bashin ya karu sosai to masu kalanmu mu duka duka anan karshen labaran ya zo muku a madan ita abubakar murtala ibrahim ni da na karanta amiyatar mamman mamar suka nake cewa allah ya sada mu da alkhairinsa